أيام قال لا تعدل بذا فهو مثلا وأولي كديد ذا المحسوسة شي محسوس بالمدد هو محسوس بالذنب شبيه ذا حبذا غير كلا حبذا أمره kowane ne dai aka yabo ko aka zargi shi biyo za ayyan kana kuma kowaye shi la ta'dil kada ka sarkace bi zadar aka ka kauce in mutum gudana in jam'i na in mubradi in tarmiya in mu'annafi in muzakkari zana nan za an gane ko hindu ta habba za hindu za ko habba za hindu a karkace wala ta adil bi ra kada ka karkace da ba kamar ta wata ko ko ila ila masala don kamar misali shi al amsalu la tugayyar ba a canza misalai da kawai ai bin تجي المحسوسة بالمدح أو الذم بعد a على أي halin kana. ka ذا shi wanda an ka kefe da yabon ko zargin bayan za bisa ga kowane hali ya kasance من الإبراد والتسكير والتانيث والتسمية والجمع namiji ne mace ne ɗaya ne biyu ne jam'i ne duk zana nan za wala tu gayyar za kada ka canza za ko la tu za ba a canza za litagayyar mahasusi don canzawa shi wanda an ka keɓe da zargin ko yabo don yana bin ko ko mace ko namiji canzawa sai bai canza bal yalzamu ifrad wa tafsir yana lizamta ga mabradi da mazakai dole na ya lizamci ibradi kuma ya lizamci tafsiri ba a cewa zani don suna zaidani ba a cewa zatu don suna hindatu zana nan za yalzamu ibrada wa tafsira zai lizamci mubradi ya lizamci mazakai ma'ana suna nan muzakkari mawradi ala ayyi hali wa zalika abinda suka ko ba a canza shi yake zinka tazabi da tafsiri da annaha ashbahat al masala dan ta yi kama da misali da tazabi wani masalu misali ko la zayyar ba a canza shi haka ma ta kulu kamar yadda haka cewa as-sayf alayyatul labana bil zakari wal muhannas da muzakkari da muhannafi sai ka ce rani ta tozar ta nono ta nan ta layya a babu ruwanta da muzakkari ne muhannafi ne tana nan da mubradi da musanna da jam'i duk da haza lafzi da wakalazi za ka kawo shi saboda misali na laraba ba a canza shi ta kula sai ka ce habba za zai habba za hindu habba za zai هبط الحنطان هبط العجولة هبط الحنطان بالديزان على الله ولا تفرد باك في الجزاء عن الإبراد والتسكين ولو خرجت دا كان لكي لكيل دا سيأتي حبة زي هند هند تغنزي dan زي أكا إشارة ishara ga bacci da sai zan habba ta nisbai dani za ta zama musanna don da an ce habba tanin hindani da an ce habba ula'ika zaruna tun da ula'ika aka isara da sassan matsayi ko hindatu وما في وذا الرفاد حبا فشر بالبا ودون ذلي ما وما في وذا to abinda da ba za ba في إرفع سيتا إلى رب هذا حبة إن حبة تعدوني تبت حبة تعدوني إن بحبة تعدوني أو حجر كوكا يمي جارة بالبا حبة تعدوني أما ودون ذا كما باين ذا إن باب إن لمام الحاء يلما ذهاء النم كفر إياه ويتا أشي حبة تعدوني هو حبة تعدوني in babu zaɓi ya'ani yana nufin annahu ka a ghayru za in wani za ya abu ba da habba bayan habba min al asma'i na sunaye jaza fihi wa jahani huskoki du sun halatta da rai arraf kane mai rab'a da habba kama habba zaidun wal jawru jawra ta halatta bi ba'in za'idatin da ba ta kari kama habba da zaidun wal aslu aslin habba habuba sun mafi matul ba sannan an ka shigar da ba ba cikin ba fasara sai koma habba da habuba ne don haka wasu suka ga ana iya cewa hubba da an kai idgamin ban cikin ba sai a yi naƙalin harkat ila fa'il kalima summa in da ba'da za. وجب فتح الحاء فتقول حبذا فتح ذا كي إن ذاك بيوش أما وإن وقع بعدها في أول دون إن كو يقعبو غير ذا ولن ذا وقع أمكو بعدها باين حبة توجاب لم الحال yin lamma da ha'un na halatta wa fatawa ha kuma ya mata fataha na halatta fata kula sai ka ce hubba zaidun ko habba zaidun amma in za ta wannan ba a ce hubba da war wuya dina waje hali kawai an waito da fuskar biyu cewar mawaki. a kuli tibbta duha an kun bi maza jihar waƙo ba biya matsa suna sanya tukutannin. ka kuma tuni ki tibbta duha ku kashe ta an kun daddare ku bi maza jihar da darawaya ta. kuma mata horo horo jiya mai kai biyu in an ka samata ruwa an ka kashe kayan da ta yace an kashe. ina shi ne laraba an jiyya uqtuluha ku kashe ta wata labbi mazi in ji mai daliya uqtuluha an kan ku kashe ta da gare ku bi mizaji ha da garwaya ta wa hubbata ha makatulata hina ta kutar ni ta soyuwa daga da ita wai ta soyu tana wadda an ka kashe da ruwa sanda an ka kashe ta Thank you.